ka gantsa dai kula da motoci da kyau na ribe ka bude motar eh mana kai waye to kai waye ni ba kowa bane direba kawai da eh, dama direba ne kun ka isa ka shekara a bayan kwata wai kai tun ka zo nike ganin kai ka dauke da kamar wani mutum ba kake hake mun kai tun da na zo gidan nan ka ki ka ja ka ka ki ka jagirman ka tun da na zo gidan nan ba ba so ke in ga mana haka da ni da kai ba ba ka kai ka aiko ni fa aiki nan gidan ba to shikenan ka ba tuki wannan sami ta da za ka shiga ciki ba sai in tana nan ba ma ba ta nan ne kwarai kuwa wai kai duk abin da zai zo don gidan da ya shigo da ya fitar da shauransu duk kana sani kuma da kai ake yi ne kwarai kuwa to jimana in zo ina aka zo ya san sai dai kai ka zo Allah ka aiken ya san sai dai ni na aike ka kai ka zo nan Abin mu gaisa hannu da hannu ba. Wa alaika salam kaya ne a hannuna. To sanno Allah kai a ka da tunaninka da inda kake tuka ta kuke tafiya. Ka taba ganin wani ya zo ya mata maganan aure ba? saboda ni ina nan ne akan baban wannan bangaren ka ne haba kwarai kuwa kai ne kai kai sai dai tuka mota kwarai kuwa abin da gudu dai namijin dare namijin dare ba namijin daura ba ne bakin aljani ba bakin aljani ba ne amma to to ina zuwa zan tambaye ka to Allah to Allah kaga ina son ni da kai zama haka ai kaga jikin mu iri ɗaya baki kai ma baki ne ko kwarai amma halin ba iri ɗaya bane ba hali ba ɗaya bane ai rena ne da kai ni soja ne to a kake ta tuka mota a gida kai ma sojan aida ne yanzu ka koma kan aikin ka ma mu zama haka da kai idan Allah ya yi auren nan na gama da aure ta duk motan da ke gidan nan makwallon kowanne ba wai ajiya za ka kana ɗauka ba to suna ajiyonka ba sai an ce ɗauki ba kuma din muka hanya miki a gidan nan to ni ba bukata ta in mallaki motoci a nan gidan ba ba wannan bukatar ba ce ba wannan kudurin ne ya kana ba kuma ka yi magana gurin wanda bai da sirri sai na yaɗa ka in ce in ce ka ce za a yi mata makar za a hada da kashin kare Allah in hada da kashin kare za ta so in ce in ce za ka yi mata mugun abu man makaru hmm. aini duk abun da ta so kama ba na so kin ka za ta yi kwarai kuwa tunda abin ya zama haka Allah ba zama haka da kai domin me kaga na san matakin ka yanzu eh na san yadda kake yanzu gaskiya yawa na san yadda kake eh. yawa in na zo ina harkata ba ruwanka in kana naka ba na to ai mun yi daidai kenan yayi kyau wallahi eh. <laughs> to za ka gama ne ka kai ni gidan saboda kai ka me ashe zaman ka nake mu shirya ba dai ke ka riga fa ka gama zubar da mutuncin ka zan rufe sai ai zan rufe a a a